بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم معنى الإيمان أو أهل السنة والجماعة تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة ذاك تنبي mutum كتي ومتن شنكي مؤمنين سيتي إيه sai ka tambaye shi to menene imanin sai ya ce ban sani ba za ka tambaye shi cewa shin kana cikin ahlus sunna sai ya ce eh sai ka ce masa menene imani a wurin ahlus sunna sai ya ce ban sani ba to a wurin ahlus sunna Allah ta'ala ya sanya ni ni da kai daga cikin su bayani akan imani da ma'anar imani ba makawa sai ya kunshi abubuwa guda biyar furucin harshe kudurin zuci aikin zuciya da gabbai yana karuwa da da'a yana raguwa in an yi sabo kenan babu makawa sai an samu ababen nan guda biyar furuci aiki kudurin zuci karuwarsa da kuma raguwarsa mutum ne yake faɗa da harshensa zai faɗi duk abin da shari'a ta zo da shi sai dai kuma ya ƙi ya ƙudurce wannan ɗin a cikin zuciyarsa shin wannan mumini ne wa ya san wannan ramsan zai ce duk abin da shari'a ta zo da shi ina faɗansa na yarda da shi sai dai bai yarda da shi a matsayin aƙidarsa ba wannan munafiki ne babban munafirci mai fitarwa daga musulunci wato munafirci na aƙida wadda kuma ma'abucinsa yana nan a cikin ƙuryar wuta innal munafiqina fi darkil asfali minan nar tambaya ta biyu mutum ne yake kudurtawa a zuciyansa bi ma'ana yana kudurta duk abin da shari'a ta zo da shi ya yarda da shi sai dai kuma ya ƙi furta hakan da harshensa ya ƙi ya faɗi la ilaha illallah shin wannan mumini ne ko kuma imaninsa yana da rauni ko kuma yana nan a wani matsayi tsakanin matsayi guda biyu shi ba mumini ba shi ba kafiri ba yana nan a tsakani lallai jagororin kafirci na baya suna kan wannan wato zuciyarsu ta yarda harshen su ya furta fir'auna yana kan wannan iblisu ma yana kan wannan abu jahal shi ma yana kan wannan dalili kuma shine faɗin Allah ta'ala sun musanta imanin amma zukatansu sun samu yaƙini akan haka waje hadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa don haka yace yana ya kudurta aqidar a zuciyarsa idan zai faɗi haka to me zai hana ya furta da harshen sa alhalin kuma yana da ikon yin magana kuma mun riga mun ce ba makawa a wajen bayanin imani sai an furta sai an yi aiki sai an kudurce kuma imani yana karuwa yana raguwa wannan shine abin da ya sawaƙa wallahu ta'ala a'lam